Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a biyu ga watan Agustan biyu Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Binta da kanun labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Rasha ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Ministan harkokin wajen kasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga ƙasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fushin kasar Sin kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke florida wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar white house kanan labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'umma sun fara kokawa da ƙarin farashin man diesel a jamhuriyar Nijar, inda a sanadiyar hakan farashin kayan masarufi suka yi tashin gauron zabi da ba a taɓa ganin a wasu yankuna na ƙasar ba. daman ma ana shan wahala kuma ga shi wanga tarin mai yasa abubuwa sun kara hawa mu talakawa gaskiya bai mana ba za kuma a ji cewa jami'an tsaro 'yan ƙasa na civil defense sun yi nasarar damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane wanda ya addabi sassan najeriya har ma da wasu ƙasashen afirka mai suna alhaji kwairi muna ɗauke da ƙarin bayani muna kuma tafe da wani rahoto kan sauran nasarorin da aka samu a yaƙi da miyagu a sassan najeriya A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa Binta Suleimani Yaro. To shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Rasha ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. babu wanda ya yi amfani da wata tashar nukiliya don yin barazana ga daukacin duniya in ji zelensky kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin korar 'yan mamaya daga yankin tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia wannan lamari ne da ya shafi duniya ba kawai bukatar ukraine ba Ukraine da Rasha suna zargin juna da kai har-hare a tashar ta nukiliya. Bai kamata a yi amfani da wurin a matsayin wani bangare na duk wani aikin soja ba, in ji Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres a cikin wata sanarwa. Maimakon haka ana bukatar yarjejeniya cikin gaggawa a matakin fasaha ba tare da soja ba don tabbatar da tsaron yankin. Ministan harkokin wajen kasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga kasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fushin kasar Sin kan ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya kuma soki lamarin atisayen sojan kasar Sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar Pelosi. Yana mai zargin Beijing da ruguza tsarin da ake kai a mashigin Taiwan. Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ƙetare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace bai kamata fashin ƙasar Sin ya hana mu yin hakan ba, in ji Wu. ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke florida wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar white house babban loyar ƙasar mary galan ne ya sanar da bukatar yana mai cewa shi da kansa ya ba da iznin neman sammacin bincike dangane da binciken da aka yi kan yadda trump ke tafiyar da bayanan fadar white house a cikin kalamansu na farko a bayanar jama'a game da binciken da FBI ta yi a gidan Trump na Malago a ranar Litinin. Garland ya ce an ɗauki matakin buɗe sammacin bincike da kuma takardar kadarorin da aka baiwa wakilan Trump ne bayan da shi Trump ya bayyanar da binciken a bayanar jama'a. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla nan ba da jimawa binta za ta sake shigowa da karashin labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin an fara ganin tasirin ƙara farashin man dizal kuɗi a jamhuriyar Nijar inda farashin kayan masarufi suka yi tashin gauron zabi da ba a taɓa gani ba a wasu yankuna na ƙasar. Ƙarin ya shafi farashin kayayyaki da dama lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya haɗa mana. 'Yan Nijar sun fara nuna damuwa bayan da gwamnatin kasar ta ƙara kuɗin man diesel ko gazuwal. Ƙarin ya shafi farashin kayayyaki da dama labarin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali. Inda jama'a musamman magidanta suka so maganin tasirin ƙarawa man diesel kin ko gazuwal farashi wanda hakan ya sa rayuwa ta ƙara tsada. Daman ma ana shan wahala kuma gashi wanga karin mai ya sa abubuwa sun ƙara hawa. Mu talakawa gaskiya bai mana ba saboda abubuwa na masrufi na abinci sun sun hau muna shan wahala bisa harka wadda ta shafi abinci. Na je na sayi mai jika fudi da rabi da hamsin maimakin da jika uku da rabi yake amma yanzu fudi da rabi da hamsin yake kenan ba a samu ci gaban komai ba ciki. Gara gwamnati ta sa baki cikin wanga abu ta yi magana saboda talaka talaka shi yana samun arha abinci ba ruwan shi da abin da ake ciki. Kakari abin da na so shi ɗari da ishirin da dala ɗari ake sayan shi madara jika take da yanzu kuma ɗari uku har da dala hamsin bisa harka abinci babu wani sauyi da aka yi. Makaroni hatta kai wurin jika biyar abin har ba abin da sauya kullum abin tsauraye suke. Yan kasuwar dai na ɗora laifin akan tsadar man diesel da ya sa mayan motocin rage shugawa da kayayyakin masarufin. Kasancewar motocin sun dogara da man ne a harkar sufuri da ma harkoki da dama. yasa aka fara ganin tsadar rayuwa in ji aminu waje shugaban 'yan kasuwa na jihar agades abin da ya kawo karin kayan abinci ana kukan targaɗe sai ga karya sai aka samu wannan kwatsam karin kuɗin gazuwal to masu motoci kuma su ma sai suka fake da wannan dama kuma sai suka kara ma transfer kuɗi kuma transfer kinan a ƙarshen kuɗin aka kara mai zai koma cikin kwan da ake saidawa ne da in ka so abu sai ka lissafa kaza na ɗauko shi kaza na so shi kenan kaza zai kamata in saida shi in samu kaza to kun ga abin da ya dan kawo ma abin ya dan yi tsada su kuma shugabannin da ke sa ido kan tsadar rayuwa a Nijar kira suka yi ga shugaban ƙasa na ya ɗauki matakan da ya kamata da kuma tabbatar da cewa 'yan kasuwa suna bin dokokin da gwamnati ta gindaya musu. Muhammad Abubakar wakilin ADD sai wadata a Agades. Sakin gwamnati ya wuce don duka mafi yawancin tattauna ce an zo an tattauna 'yan kasuwa ka duba zantuttuka ne ake zowa amma ba a biye su sau da kafa a ga zantukan da abubuwa da shin ana aikata su ko ba aikata amma a gaskiya mu mun fi yawan cewa gwamnati yana kama wannan eh, tsadarawa da eh, rikon sake na kashi tun da zan ka duba ko ko na baban gada kai na bangaren sufuri in ka diba ai talaka ga cikin sheki shi ko abin da ya ke canji talaka ya gani abin da za su yi ya rage motar da za hawa kudin ta ya rage shine kuma aka yi karin ga haro ka gama wani karin aka yi aka zo aka ce ga an samu sa'ida kenan ka ku ai gwamnati ne ya kisa ido su kama abu yaƙi tsakanin rasha da ukraine de ya shafi fitar da man diesel zuwa kasashen duniya wanda kuma hakan na daga cikin ababen da suka kara farashi niger mai arzikin ma'adinai uranium ce na cikin kasashe da ke fama da talauci a duniya Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Gabinta da ci gaban labaran duniya. To shugaban ƙasar koreya ta kudu zai yi afuwa ga magajin Samsung Lee Jae-yong yayin da ya rage shekara guda ya kammala hukuncin daurin da aka yi masa kan bada jin hanci ga tsohuwar shugabar kasar park geun a wani bangare na badakalar cin hanci da rashawa da ta hamɓarar da gwamnatin park in ji ministan shari'a a yau juma'a shugaban rukunin kamfanin lord shing dong min da wasu manyan 'yan kasuwa guda biyu kuma za a yi musu afuwa tare da faɗaɗa tarihin sassaucin ra'ayi na koriya ta kudu ga manyan 'yan kasuwa da aka yanke wa hukunci da kuma manyan laifuka da suka shafi manyan mutane suna cikin mutane 1,700 da shugaban kasar yun suk zai yi afuwa a ranar litinin ranar hutun ƙasa na murnar 'yantar da koriya ta arewa daga hannun turawan mulkin mallaka na japan a ƙarshen yakin duniya na biyu afuwar da aka yi wali shekara guda bayan da aka sake shi bisa daurin talala ya nuna babban tasirin da samson ke da shi a kan kasar da ta dogara kan fasahar da take fitarwa zuwa kasashen waje an same shi ne da laifin bayar da cin hanci ga park da makusantanta waɗanda su ma aka yankewa hukuncin ɗauri mai tsawo don samun goyon bayan gwamnati kan haɗewar da aka yi a shekarar 2015 tsakanin wasu kamfanoni biyu na samson wanda ya ƙara ƙarfafa ikon li kan haɗakar kamfanin To a cikin kasafin kuɗin shekara na ƙarshe na Afghanistan kafin gwamnatin Ashraf Ghani da ke samun goyon bayan haɗakar ƙasashen yamma ta ruguje a 2022 zuwa 21 kashi 75 na kuɗaɗen jama'a daga kasafin kuɗin ƙasar na dala biliyan 5.5 na shekara yana samuwa ne daga taimakon ƙasashen waje. a gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yayin da jama'a ke ta kokawa akan matsalolin rashin tsaro su kuwa jami'an tsaro sun himmatu wajen iya yin kokarinsu wajen dakile ayyukan kuma wasu lokuta sukan samu sa'a yayin da wasu lokutan kuma abin yake gagara. Wannan karan jami'an tsaron 'yan ƙasa na civil defense sun yi nasarar damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane wanda ya addabi sassan najeriya har ma da wasu ƙasashen afirka mai suna alhaji kwaire daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto 'yan najeriya sun jima suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro kuma har yanzu suna kokawa akan yadda matsalolin suka ki karewa sai haddabar jama'a suke yi a sassa daban-daban na kasar cikin amana za ta yi don Allah su taimaka mana wallahi muna cikin mugun hali gonakin mu muna suna son noma wallahi ba su zawa gare mu muna da bukatar mu ta mu ko nomi waɗanda a saura wallahi daji babu bai zuwa ko gobe iyaka ko gobe bai kai kokarin ga na kai ga sunan kwanciya hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi da daddare ba mu kwana da rana yau gashi yanzu mutane ba su da kuɗaɗe hannunsu gashi ana cikin yanayi na aikin daji don Allah don annabi muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su waiwaye mu ya eh, akwai yiwa karo mana jami'an tsaro a ɗayan bangaren kuwa mahukunta sun jima suna cewa suna bakin kokarin su wajen magance matsalolin duk da yake har yanzu matsalolin ba su kare ba amma kuma wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba kamar nasarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa suka samu a jihar sokoto ta damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane mai suna alhaji kwere Kwamandan rundunar a Sokoto Muhammad Sale Dada shine ya jagoranci aikin na kame barawon. Mun samu kama Alhaji Kwere wanda mutum ne ya tsabibi kwarai da aniya tun da yana iya bacewa at any time. Farkon zuwa na watan farko da na zo garin nan mun kama shi amma kuma ya bace mana. So yanzu dai Allah ya taimake mu an karya kwarin nasa kuma yanzu yana hannunmu. Dan lokacin da muka kama shi shi kansa yana mamaki ya kai muka iya kama shi. har 'yan uwansa sun kira mu a waya suna mana tayin za su ba mu miliyan goma mu sake shi to muka iya dabaru mun nuna musu cewa su kawo to wanda sun kawo za su ma kama su za yi da kuɗin gaba ɗaya to ko sun gane ne ko menene har yanzu ba su zo ba shi alhaji kwere magana ta gaskiya mutum ne wanda yana da yara sama da kam ɗinsa da sama ɗari biyu a daji ah, kuma mutum ne wanda shi ba najeriya kaɗai yake sace-sacen nasa ba niger da wasu sauran kasashe na afirka nan da ke kusa da muri suna yaransa suna shiga suna aiki shi yana zaune kawai sai dai su kawo masa returns din shi duk da yake wanda aka kama ya ke aminta da cewa shi jagoran barayi ne amma dai ya amince da cewa ya saba cin kuɗin satar mutane buba ya taɓa bani dubu ɗari ya ce kuɗin da an kayo sata ya ce an taɓa sata mun taɓa sata mutum an ka ya ansu kuɗi ya kawo min dubu ɗari to sai dai wanda aka kama su tare mai suna buba ya ce sun jima cikin wannan dabi'ar. ni tsakani da allah wannan a shekarun baya shekara biyu da rabi yanzu na kinci na cikin wanga mugun hali aikin nashi na irin kinnafin nan masana lamuran tsaro a najeriya sun jima suna tsokaci akan yadda ake kama masu laifi amma ba a hukunta su abin da ma yasa na tambayi kwamandan rundunar ko suna bin karar waɗanda suke kamawa har a yi musu hukunci domin kar kokarin su ya tafi a banza insha Allah insha Allah muna da akwai manya-manya da tawawa na ba sa jin daɗin abubuwan nan da suke faruwa kwarai da gaske kuma wallahi suna bayan mu suna ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari ganin cewa duk wa'anda muka kama ba a fitar da su ba insha Allah kuma suna nan suna mana wannan kokarin matsalolin rashin tsaro dai sun da baibaice sassan Najeriya sun daidaita yankuna tare da kasarar jama'a duk da yake mahukunta na kokarin samun bakin zaren warware wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya an gaida Muhammad Nasir To a ci gaba da batun tsarin dai a farkon makon nan ne jami'an tsaro da ke kokarin magance matsalar tsaro a Najeriya suka sanar da nasarorin da suka samu na kashe wani jagoran 'yan bindiga a jihar Katsina da kuma wani kwamandan Boko Haram a jihar Borno. Sai dai duk da waɗannan nasarori 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda kimanin goma a jihohin Imo, da kogi a hare-hare daban-daban a hira da alhassan bala brigadier general sale bala mai ritaya ya ce adalci daga wurin shugabanni ne kawai maslaha ga matsalar tsaron um, yawanci gaba ɗaya ne rashin tsaron nan yake tare da mu amma ita najeriya abin da ya sa abin ya zo ya zame mana haka uh, saboda girmanta da yawan mu da kuma domin fi kowace ƙasa arziki a wannan fanni namu na afirka akwai kuma zancen ƙabilanci da addini da ke tsakaninmu da ya kama tun lokacin da muka samu mulkin kai ba mu taɓa samun daɗewa na mulkin demokaradiyya da zai zamo mun samu shugabanni da kuma mun yadda da juna tsakaninmu mu haɗa kanmu ba tashi tashin hankulan nan da ake samu yawanci mutane ne eh, da suke neman 'yancin kansu ko kuma su nemi dukiya na ƙasa da ba a rabawa da su da yake shugabanni kuma eh, eh, ana rashawa da cin hanci a masu mulki suna cin amanan marasa ƙarfi. 'yan kwanaki na akwai alamun cewar rundunar sojan saman najeriya da ma rundunar sojan ƙasar najeriya sun samu nasarar kashe wasu jigajigan 'yan ta'adda a katsina da ma wani yanki na jihar borno wato uh, arewa maso gabashin najeriya shin me hakan yake nuna ai ana kashe shugabannin ko da yake zaka ji wasu sun ce ai maciji in ka datsa kan shi ka kashe shi amma shi irin wa'annan tashin hankula da ake samu um, cin amana ne na shugabanni a kan jama'a ya zamo mutane da yake ba sa samun gaskiyarsu ba sa samun hakkinsu ake wayannan tashe-tashe don ita zuciya ba a iya kashe ta musamman zuciyar da ka furtawa wasu aƙida yawancin faɗan nan da ake yi tasin hankulan nan da ake yi aika aƙida ne ko zancen anyamurai ai ojuku bai da rai amma ai ka zancen bayafra ya sake tasowa mai tatsi ne an kashe shi muhammad yusuf an kashe shi a katsina an kashe ina shi wannan da kwanaki ake cewa an yi sarauta wato idan ba an je shi diddigin abin da ke sa mutane zuciyarsu ke mutuwa har su nemi su shiga irin wayan abubuwan ba to ba za a taba dakile ta'addanci ba to ita kwanciyar hankali ba soja ko ɗan sanda ke kawo kwanciyar hankali ba shugabanni ne mulki ke kawo zaman lafiya idan an cire hakkin mutane saboda sai muka zo wani zamani wanda shugabanni ba ƙasa suke wa aiki ba kansu suke wa da iyalansu to dole wannan irin wannan abin ya tozarta mutane ko ɗan sanda ya zo aka je kotu ba za ka samu gaskiyarka ba wajen shugabanni iyaka lokacin da za su fito ka ga shugabanni har su karrama ka sai lokacin da suke neman zaɓe. brigadier general sala bala mai ritaya kenan yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar ƙasar ta Amurka. Sunana Mahmud Lalo. sunana karina lipsman ina takarar majalisar dokokin amurka ne a mazaɓar gunduma ta takwas na ci burina na samun farin ciki da walwala a amurka to kalaman karina lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar majalisar dokokin amurka kusan za a iya cewa takarar lipsman ba ta tattare da wata matsala illa kawai asalinta ba kwaci. to the US from Odessa, Ukraine. Na zo Amurka ne a lokacin ina 'yar shekara takwas daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da bizar bakin haure tare da mahaifiyata da kakanninta, in ji Karina. A dai shekarar 1993 suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mahaifiyarta kuma take sana'ar ɗinki don tallafawa iyalinta. duk da irin kalubalen da suke fuskanta karina ta jinjina mafiyarta wacce ta yi ta faɗi tashin ganin ta inganta musu rayuwa ta ce a lokacin da na cika shekara sha takwas sai na cika takarduna na neman zama 'yan ƙasar amurka wannan wani abu ne da nan kewa kaina shawara da kaina saboda ina so nima a dama da ni a al'amuran amurka Uh, to a dai mazaɓar gunduma ta takwas wato kwatankwacin mazaɓu da ake da su a Najeriya. Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazaɓar babu wani ɗan Republican da ya lashe zaɓe a wannan mazaɓa da ke wajen birnin Washington DC cikin shekaru talatin da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman zaɓen ta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaɓa wacce kusan rabin al'ummar ta baƙi ne. I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth. Uh, manajan yakin neman zaben karina brian kenan yake cewa duba da cewa karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi hakan ya ba ta damar samun nasarar zama 'yar takarar majalisar dokoki saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da kalilin ta fuskanta yayin ƙaddamar da yakin neman zaben nata karina ba ta yi wata-wata ba wajen caccakar shugaba biden yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka baya ga haka tana ganin gwamnatinsa ba ta taɓuka komai ba wajen ganin an kauce yakin da ƙasar ta ta ukraine ta faɗa. hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar karina ta samu nasara a wannan zaɓe da za a yi a watan nuwamba bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta republican a zaben fidda gwani i received 61.5% of the vote Karina ta ce kashi 61.5 na samu na ƙuri'un da aka haɗa wani abu da ba taba gani ba babban abokin hamayya ta kashi sha tara kawai ya samu na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga ukraine ta zama 'yar takara a zaben majalisar dokokin amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara to sai dai duk da wannan nasara da Karina ta samu, akwai zazzafin yakin neman zaɓe a gabanta. hakan ya sa ta dukufa wajen neman tallafin kudaden kamfen inda ta kudura aniyar tara dala dubu ɗari biyar cikin kwanaki talatin masu zuwa wato kwatankwacin naira miliyan ɗari uku to kafin mu karkare shirin ga wannan saƙo. duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane An gaida Mahmud Lalo. Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga baban gida IBB daga jihar Sokoto. Ya ce ku bani dama ne kira ga 'yan siyasar kasar mu Najeriya akan su guji amfani da 'yan daba wajen yakin neman zaɓe da ake shirin farawa nan da watanni masu zuwa. Duba da yadda kasar mu ke cikin yanayi na rashin tsaro. Yin amfani ga 'yan daba kan iya kawo tarnaki ga zaman lafiyar al'umma. Ina fatan Allah ya nuna mana zaben shekarar 2023 da alkhairi. Sakon Baffa Haruna Bajoga da Naziru Abubakar Sabo Gusau suka ce haƙƙin gwamnatin Najeriya ne ta bi duk wasu hanyoyi da suka dace domin daƙile faɗuwar darajar nera wanda hakan yake haifar da mummunan tasiri wajen jefa 'yan ƙasar cikin tsananin tsadar hauhawar kayan masarufi na buƙatun yau da kullum. Sako daga Alhaji Umar Gashuwa ya ce harin da aka kai a wani gidan yari wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da wasu jami'an tsaro tsaro a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo abin abin bakin ciki ne da takaici allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sakon malam ango malamin makaranta da hassan yawuri suka ce muna jajanta al'ummar jihar jigawa da kuma ƙauyukan jihar kano sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa muna kira ga hukumomin najeriya da masu hannu da shuni da su taimaka musu da kayan agaji na gaggawa allah ya kiyaye faruwa haka nan gaba amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhabin da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da masu motocin jigilar fasinja da kuma masu motocin dakon kaya don ganin ƙarin farashin man dizil ɗin da aka yi a ƙasar bai shafi kuɗin motocin haya ba da fatan Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice dai shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Rasha ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine cibiyar makamashin nukiliya mai girma a Turai. Babu wanda ya yi amfani da wata tashar nukiliya don yin barazana ga ɗaukacin duniya, in ji Zelensky. kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin korar 'yan mamaya daga yankin tashar makamashin nukiliya ta zafarizia wannan lamari ne da ya shafi duniya ba kawai bukatar ukraine ba ministan harkokin wajen kasar taiwan ya faɗa yau juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga ƙasashen waje a birnin taipei yana nanata cewa fashin kasar sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba a wata hira ta musamman da murya amurka ministan harkokin wajen kasar joseph wu ya kuma soki lamarin atisayen sojan kasan sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar pelosi yana mai zargin beijing da ruguza tsarin da ake kai a mashigin taiwan Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ƙetare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace bai kamata fushin ƙasar Sin ya hana mu yin hakan ba, in ji Wu. ma'aikatar shari'a ta amurka a jiya alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke florida wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar white house babban loyan kasar mary garland ne ya sanar da bukatar yana mai cewa shi da kansa ya ba da izinin neman sammacin binciken dangane da binciken da ake yi kan yadda trump ke tafiyar da bayanan fadar white house To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham wadda ta haɗa shirin da mu na yanzu Mr. Chan ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.